علمتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانفسنا وفرجنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا سألناك ربنا وعافيتنا فلك الحمد على ذلك حمد كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها عليك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أحرسنا بعينك التي لا تنام اللهم أحرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وغفر لنا بقدرتك فلا نهلك وأنت رجاؤنا رب كم من نعمة أنعمت علينا كل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بأقل لك عندها صبرنا ويا من قل عند نعمتي شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بليتي صبرنا فلم يخزنا ويا من رآنا على خدايا فلن يبدحنا ويا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعماء التي لا توسع عددا نسألك أن تصلي على محمد وعلى آله أبدا وبك ندرأ في نهور الأعداء الجبارين وبك ندرع في نهور كل عدو وحسود وبك ندرع في نهور فسكة الجن والإنس وسائر المخلوقات وبك ندرع في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وأعنا على آخرتنا وأخذنا فيما جبنا عنه ولا تكلنا إلى نفوسنا فيما حضرنا يا من لا تدره الذنوب ولا تنقصه المغفرة اغفر لنا ما لا يدره وأدنا ما لا ينقصك إنك أنت الوهاب نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء وشكر العافية يا رب العالمين اللهم يا من ليس في السماء دورات ولا في البحار قدرات ولا في درج الرياح درجات ولا في أرضنا خبيئات ولا في قلوب الخلائق قدرات ولا في أصابع حركات ولا في الله ذاته إلا وهي لك شاهدات وعليك دالات وبربوبيتك مؤترفات وفي قدرتك متخيرات وبالقدرة التي تخير بها من في الأدين ومن في السماوات إلا صليت على محمد وعلى آل محمد وأخذت قلوب من أرادنا بسوء عنا يا رب العالمين اللهم خذ بقلب كل من أرادنا بسوء عنا يا رب العالمين اللهم خذ بقلب كل من أرادنا بسوء عنا يا رب العالمين رب لا تكلنا إلى أحد ولا تهوجنا إلى أحد وغننا عن كل أحد يا من إليه المسند وعليه المعتمد وهو الواحد الفرد الصمد لا شريك له ولا ولد خذ بأيدينا من الضلال إلى الرشد ونجنا من كل ديك ونكد وأشفنا من كل داء وسقم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan cikin darasinmu a cikin farkon suratul saba'i idan ba kuma ce ba Allah ce make mu kuma Allah shi mana jagora Allah kuma muna roƙonka Allah ka ta ci ƙarshenmu do wata hitina Allah ka yi mana maganinta do wani tashi hankali Allah ka gusar da shi Allah ka zaunar da mu lahiya saboda rahamarka to bismillah Allah rahmah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السماء السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين بسم الله الرحمن الرحيم أنا تكين بياني كسا متانا سبعين بكمان شبا Allah ya ce waje annabai na mun sanya tsakanin su a bayyana saba'in wa wawan bileman saba'i wato tsakanin su su a yaman suke su mutanen saba'i bainahum wa bainar ƙuran lati na biya da tsakanin alƙaryun da mun kai albarka cikin su bilmayi abinda ake ni alƙarya mai albarka bilmai a bata gulabe da yawa cikinta wa shajari da kuma yawa itace kun san gulbi yana kawo yawan itace wahiya kura a sham wato alƙaryar sham allati yasiruna ilaiha litijara wadda suke tahiya wurinta don kasuwanci to tsakanin su da wannan alƙarya ta abin nan ta kasar sham akwai kuran zahiratan alƙari inda suke bayyanannu ai mata wasilatan wanda wata alƙarya kamin ka gaje in ka hito da nan ka kai wata alƙarya min al-yaman ila sham daga kasar yaman zuwa kasar sham yura ba'daha min ba'din daga wata alƙarya ana cinkan wata alƙarya garuruwa kusa kusa kun san inda dogo ya zama akwai abin nan wurin noma da yawa sai ka ga garuruwa da yawa kamar yanzu in ka shiga neja misali kun ga ai za ka ga garuruwa ga sanan kusa da kusa kusa da kusa kusa da kusa saboda noma dajin da akwai akwai noma sosai akwai wurin aiki to inda do'ar da wurin aiki sosai to za ka ga garuruwa kusa da kusa to ya ce su ma haka nan suke saboda ruwan da akwai akwai daji sosai saboda haka ga alƙarya nan wata kusa da kuta wahiya fahiya zahiratun kun ga bayyane take la'ayina ahliha ga idanun masu ita aura kibatan ko ko abin na rakibatan matanar dalike ta hau bisa ga mata na hanya wato ban hanya ai zahiratun lisa'iri eh, fi duk da ka tafiya ga hanyoyin nan ga garuruwa nan bayyane gairu ba'ida wani gari bai da nisa da wani an masalikin bai da nisa ga mashigarsu wa kaddar na biya saira mun ka kaddara musu ta a cikin garuruwan nan tun daga gari kusa da kusa kun ga ba a damanin wasu abubuwa na tsoro su a kusan da gari kusa da kusa ga aminci da kwanciyar hankali bai haisa ya kilo na biyu wahidatin inda za su iya kwanta su yi kwanan rana a kwanan sahi ga waga alkarya sai su tashi da marece su ta sama wacce alkarya wai bitu na biyu a fara su kwana cikin waccan ba tare da wahala ba kuma ila intiha'i safarin har zuwa inda ta su ta kare wala ya hataju na fihi ila Hamdu zadi wa in ba su bukatar daukar ruwa ba su bukatar daukar guzuri wa kulna kuma muka ce masu siru bi halayali a wa ayyamin amini ku yi tahiya cikin garuruwan ga dare da yawa ku yi tahiya da daddare ku yi tahiya da rana amini na kuna amintattu babu hitina babu tashin hankali la takabu na bi lailin wala bi nahari ba ku jin tsoron kowa cikin dare ko cikin yini wasubulu wal manazilu aminatu gidaje da hanyoyi duk amintattuna cikin gida babu wata hitina ga hanya babu wata hitina haka mutanen sabai sun kazanna to da dadi yayi musu yawa sai sun kawara sai وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا فقالوا ربنا باعد بين wa ƙalamu? أنفسهم فجعلناهم أحاديث فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور malam da daɗi yawa mutanen ga yawa sai sun ka fara saifi sun ka ce Allah wahala maka sun ka kawo mana don daɗi ya yawa wai Allah ya kawo masa wahala don a gane mai kuɗi da talaka saboda yanzu nema ta yawa mai kuɗi jin daɗi talaka jin daɗi ba kalu sai suka ce rabbana ya Allah addu'a maka yi ba a bai na asfari na ka nisan ta tsakanin ta mu alƙalin ga sun yi kusa da kusa wadda masu kuɗi ka tahiya ba su wahala ba haka talaka ka tahiya bai wahala ba Allah a kawo wata hitina da za ta ɗauke garuruwan gawa daga kusa da kusa su koma nesa da nesa dole abin nan talaka ya wahala mai kuɗi ya ji daɗi wannan shine abin da suka roƙa ba'id bai na asfari na wabi kira'atin ba'id bi shaddiya al'aini bila alifin ba da ba ba'id bai na asfari na ka nisanta tsakanin ta yiwu mai ila sham zuwa ƙasar sham ai ya ji alhama fawo za ka sanya ta wuri mai nisa liya ta dawalu alala fukara idan wato su samu su tsananta da cutarwa ga talakawa bir kubira wahil su sai su hawa abin hawa wa hamilin zadi su dauki guzuri wal ma'i da ruwa kun ga daga nan daɗa talaka da bai da waɗanga abubuwa shi sai ya wahala masu kuɗi sai su ji daɗi abinda sun ka roƙi Allah kenan an kowa na roƙon Allah ya zaunar da ƙasar su lahiya ya ƙara mata ne, masu mutanen sabai sun kai Allah ya ƙara ma ƙasar su wahala to wannan manganu da sun kawara kun ga fa badaru an ni'ima sun fara butu cewa ni'ima wa zalamu anfusahum bil kufr sun zalunci kawunan su da kafirci na wa ahadisa sai mun ka sanya su su koma hira Allah ya ce duk sai ya halaka su gaba ɗaya sun ka koma sai dai labari liman ba da hunga wanda abbayan su fi zalika a cikin wannan sun ka koma sai dai labari Allah ya wace ƙasar nan dukkan wacewa wa hun kullama mazzaqin Mun ka wawace su dukkan wacewa haifar na kanahon biladi mun kawo wace su cikin garuruwa kullu tabriki dukkan wacewa ai tafrikan wacewa la yatawaqqa'u ba'dahu awdu ittisalin wadda ba a zaton nan gaba a koma dawa a hadu sun yi wace wadda ba su koma hadu a abada wato da Allah ya tashi wace su gaba ɗaya rarraba su yayi kowa Allah ɗaya sai inda ya sa gaba saboda ƙasa ta wace gaba ɗaya abin nan ya ce abin nan yadda sun ka kasu yadda sun ka kasu kala sha'abi mala sha'abi ya ce abin nan falahi katil ansaru ansaru waɗanga na madina daga saba suke sai abin nan ai al'ausu wala khazraj ausu da kazaraj da sun ka tashi tun daga yaman sai ya sari ba sai madina wa gasanu kabilar gasanu su ko bisham sun kai kasa sham wal izdu mutanen izu bi oman sun ka koma oman wa za'a banu za'a sun ka koma tihama kun ga da kowa wanga yi gabas wanga yi yamma ƙasa ta wace wa kanat arabu laraba ta kasance ta daribu bihimul masal tana buga misali da mutanen sabai fa yuqalu tafarraqu aydi saba'in wa ayadi saba'in wato ana cewa sun wace kamar mutanen saba'i wato kamar yadda mutanen saba'i sun ka wace ai mazahibu saba'i wato mazabobin wace wa mutanen saba'i wadda ruke hada hanyoyinta haka kasar saba'i ta wace da sun kabar Allah subhanahu wata'ala kun gani wato nema Allah duwa da ta yawa idan ba a rika Allah ba to ba ta tabbata to saboda girman ka Allah muna roƙonka ka taimaka mana Allah mu dai musulmi na mun yadda kai kadai aka bautawa baka da abokin tarayya kuma mun yadda duk manzannin ka gaskiya ne duk littattafan da ka sauka gaskiya ne kuma Allah mun yadda da littattafan abin nan mala'ikunka ranar lahira gaskiya ce kaddara ta alheri da ta sharri duk mun yadda gaskiya ce saboda girman ka Allah ka tausaya mana Allah ka zaunar da mu lahiya cikin ƙasar gata mu Allah ka yi mana rahama Allah tun da mu musulmi ne Allah ka zaunar da mu lahiya laihin da duk mun kai maka Allah ka yi mana rahama Allah ka yahe mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah kuma ka gafarta ma arewa baki daya Allah ka gafarta ma tarayyar Najeriya gaba ɗaya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya saboda girman ka Allah komi na namun kai ma ka jarraba mu da yatintunun ga Allah ka raba mu da yi ne komi na na Allah ka raba mu da yi ne tunda dai ba ka so ne kuma Allah ka gafarta mu na shi kuma Allah saboda girman ka Allah duk wata yatina Allah ka dakatar da ita haka nan Allah duk wani tashi hankali Allah ka dakatar da shi haka nan duk wani tsoro da wata hirgita Allah ka dakatar da shi haka nan Allah ka zaunar da mu lahiya saboda darajar sunayenka da sabobin kamar haukaka kun gani wato sabo ka kawo waɗanga abuwa kun ga mutanen saba'i wadda an kai musu to saboda haka ku yi ta fari ga Allah shi fari shi kawai an magani hitina da yawan ibadar Allah wato ibadar Allah kowace iri a yawaita ibadar Allah subhanahu ta'ala a tsare farilla sannan nafila a yawaita Allah ya taimake mu sun ma a kaba an zalika ta'ala sannan Allah ya taƙibi a kan wannan wa ƙala inna fi zalikar mazakuri lalle cikin abubuwan gada aka ambata na kisan mutanen saba'i la'ayatin akwai ayoyi li kulli sabbarin ga duk mai yawan hankuri anin ma'asi daga ayyukan sabo wa ala ta'ati kuma akwai aya ga waɗanda suka yi hankuri suka yi da'ar Allah shakurin kuma yawan godiya an ala na'ami ga ni'imomi ai almu'minu mu'mini alladhi yasbiru ala amali salih mu'mini wanda shi yake yin hankuri ga ya aiki na kwarai mina da'ati na da'ar Allah wa tarkil ma'asi kuma shi ya hankuri ga barin sabo mu'mini kenan to saboda girman ka Allah ka sa mu cikin su mu'mini wato ya hankuri ga da'a ya hankuri ga barin sabo fa yasamirru ala zalika kuma ya doge ga hankurin wa abin da na fayas butu kewa mu dini sai tsayuwa abin nan ke shaka addini ne su tsayuwa duniya da duniya ta yi to wannan kun ga abin na shi ke ce amfani saboda aka yi ce cikin wannan akwai abin na aya da kulle sabbarin shakur Allah ka samu cikinsu wala kade saddaka alaihin iblisu wala kade saddaka عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ ولك بالتشديد صدقة وقرئ بالتخفيف صدقة wala sadaka saddaqa alaihi iblisu lalle iblisu ya gaskanta gare su ay al-kufar wato kahirai wa minhum sab'u cikin su akwai mutanen sab'i shedan ya gaskata wato wala kad saddaqa alaihi iblisu zannahu zaton da iblisu ya game da su to ya cimma magaskiyar zato ne annahu bi igwaihim yattabi'una yace zai bashe su su bi shi to ga sunan kofa taba'u sun bi shedan fa saddaqa bit tashdidi wato saddaqa zannahu ai wajada wajada da kan ya samu zato ne ya zama gaskiya wa sadaqa bi tahbibi fi dhannihi bihin zalika wato zaton da yayi musu ya tabbata abin na fatabahu illa fariqan sun bi shi banda jama'a yan kadan mina mu'mini ne cikin mu'minai lil bayan ai humul mu'minuna sai mu'minai kawai lam yattabi'u basu bi dan ba Allah ka samu cikin bayin ka mu'minai wa ma kana lahu alaihim wa makana lahu alaihi min sultani shaidan baya da wani iko a kansu ai tasalludin wato ba wani iko ga shaydan da zai sa mutane su bi shi ba wasila an ba wata daukaka yi a kansu ba Allah dai ya kyale shi da wannan dama ba don wani abu ba illa li alama don mu sani kawai ilmu zuhuri sani na bayyane mu gane man yominu bil akhirah wanda ke imani da lahira man huwa min habi shakki daga wanda yake cikin shakka game da ranar lahira wani jazi kullum min musaka ma kowa da mai imani da lahira da mai shakata ai manitta ba amrana wanda ya sa ya bi umarnin mu bil burhani da dalilai sai mu mai da aikin da ya yi. wa manitta ba shaida na bi igiwa'i wanda ya bi shaidan da batawa shaidan ala hu ya bi shaidan bisa ga son rai ne bila burhanin babu dalili shi ma sai mu saka mai da abin da yi. wa rabbuka ala kulli shay'in hafizan Allah ka mai kiyayewa ne ga dukkan komi ai raqibun Allah mai hukuna wa qadirun mai iko ne alaman iblis anhu Allah na iya hana iblis ya cutar da jama'ar ga wa ma zalika salladahu alaihim duk da haka ya shi dan iko akan mutanen ga le ta bayyana ma rubuta ala domin abinda Allah ya ambata ya bayyana amma in ba don haka nan bai shi dan bai ya batar da mutane to amma Allah ya kyale shi da gangan domin abinda Allah ya sa na hikima ya tabbata to saboda girman ka Allah mu dai Allah ka kare mu daga sharrin shaitan Allah ka kare mu daga sharrin jama'ati qul Allah قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ثم رجع سياق سنن سياق مغنى يدعو بالخداب ده مغنى للنبي الله يدعو ينا مغنى ده النبي صلى الله عليه وسلم liya da uwa ummatahu don annabi ya kira al'umma ta ila tauhidi a khalis zuwa ga tauhidi tatacce saboda abin nan tauhidi shi an rayuwa duk wanda ya rayu bisa ga aƙida ta shirka wato rayuwa ta ba ta da umhani wali bayyana lawan kuma don Allah ya bayyana masu annahu la yanfa'uhum shay'un illa huwa duk wasu da kaga an rika babu wanda ka umhanin kowa da kowa illa sai Allah kawai duk wanda bai rike Allah ba kowa ya rika ya rike banza bai rike komi ba wa ta'ala sai Allah ya ce kul ya muhammadu likafiri ya muhammadu ka ce makahirai wa du alladhina za'amtum ku tayi ku kira wa'annan da kun ka yi ai za'amtum za'amtumuhum alaha kun kace wai su alloli na min lahi, koma bayan Allah su ma wasu alloli na na daban ai gairahu wani Allah to ku tai ku kirawo su liyan fa'u kun bi za mu don su amfane ku da cewa ku kirawo su su amfane ku ɗin a gani kala ta'ala biya Allah ya ce game da su la yamliku na miskal zarratin ba su ya mallaka muku ko da misalin kwaye zarra duk wani wanda aka bautawa kowane na in ba Allah na bai iya mallaka ko misalin kwaye zarra ya karama bai mallaka ba kuma bai iya ba kowa duk abin da ka gani ga kowa na Allah ne duk abin da ka gani ga kowa da kowa duka na Allah ne wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da ke tare da ku na ni'ima to fa min Allah daga Allah yake sannan kuma in zahi yayi zahi duk ga Allah kuka dawo za idza massakum kuma duru fa ilayhi tajaru sannan in masiba ta tayi ku ga Allah kuka dawo ku ta rubuwa ya Allah ya Allah kuna ta bidan mahita saboda haka duk abin da kun ka gani gare ku ga jikinku da gidajenku da ɗiyanku da matan duk famin Allah daga Allah yake wanda duk bai bida ga Allah ba bai samu ko ka gawa ka samu Allah ya baka radda ya tashi an shewa an shewa ɗaya kai duk wanda kuke bauta ba Allah ba la yamliku kada zarace ba su iya mallaka ko da misalin kwayar zarra mai kai na alheri aw sharrin ko na sharri fi ti wala fil ard cikin sama bakwai ko cikin ƙasa wa ma lawan biya min shirke wa ma lawan biya min shirke ba su da shirka cikin sama fi hima min ba su da tarayya da Allah cikin sama ko cikin ƙasa wa ma lahu ta'ala min wa min zahir su ko allolin Allah bai da mai taimako cikin su shi dai abi ne ba su kama ba su ko ba su da tarayya ciki saboda haka komi da komi na Allah na kun ga Allah ya tabbata kowa bai da komi sai shi to abin da ya rage ceto to ya ce wala tafa وهو العلي wato ya karbe komi da komi saura ceto ya ceto wala tanfawa shafa'atu inda hu ta'ala ceton kowa ba ta umfani wurin Allah kun ga raddan ya yi ga magana su da sun kace inna alihatahum tashfa'u indahu allolin su tana ceto a wurin Allah yace a'a wala tanfawa shafa'atu hu. ceton kowa ba ta amfani wuri ne illa liman azina lahu fiha sai ga wanda Allah ya ba izini a cikin ceton sai wanda Allah ya ce a ceta shi ɗaya na ceto zai amfani gare shi shi ko Allah bai ba da ceto ne ga kowa illa manitta haza inda rahmani ahada sai wanda ya riko alkawari daga Allah rahmanu shi dai Allah zai ba da izini a cece shi in kiyama ta yi ai la Allah nan ai illa illa illa shab illa ashafi sai dai mai ceto azina lahu wanda Allah ya ba izini fi shafa'a ga ceto fa shabi wal mashabu lahu da wanda zai yi ceto da wanda za awa ceto la yazalani ba su gushewa su biyu ya tarabbasa ni kowannan suna tsaye shi ji Allah ya ba da izini mai ceton bai iya yi yana nan yana jiran izinin Allah wanda za a ceto bai da mai ceto nai yana nan yana jiran izinin Allah ai ya tarabbasa ni suna jira wai tawakka'a ni amaliyan suna jira lokaci mai tsawo fazi'ina suna cike da hirgita wajilin suna cike da tsoro hatta idza fuzza har lokacin da an kaɗe bi tsoro bilbina ilimin mafa'ul wa ƙuri'a fa'ili wato faza hatta idan fi zai an gurbe har lokacin da an kaɗe bi tsoro daga zukatarsu ai ku shifa an ha alfazau an kaɗe bi tsoro daga zukatarsu bil azani fiya an ka ba da sanarwa ga ceton ai abin nan wato abin nan abin nan Eh, eh, ta kallama, me ya samu ku can menene ya goge nan ai alkalimata ko kalma ya samu ku can ai alkalimata ya ta bai biha wato kalmar da Allah zai yi magana da ita eh, ya ta bai biha rabbul izza wadda Allah zai yi magana da ita bi idlaqil izni ya ce ya ba da izini ga wani ya ce ta so wani to lokacin da tsoro ya ɗebe Kalu sai su ce ai ba duhun liba'adin sashen suka sashe istibsharan don bushara ma za kala rabbukun fiha matsala ce ga mi Allah ubangijin ku ya ci ƙalu alƙawlar haƙa su ce yayi magana ta gaskiya ai kad azna fiha ya ba da izini ai ceto wa huwa aliyu Allah shine madaukaki fauka khalqi sama halitta ta bil qari da rinjayi al kabiru kuma shine mai girma al azim wanda abbabba ya Allah ya Ali ya azimu ka taimaka mana Allah ka gafarta mana kuma ka cece mu da kanka in kiyama ta yi ya Allah ya Ali ya azimu Allah ka cece mu da kanka in kiyama ta yi kuma ka cece mu daga duk wata hitina da tashi hankali na duniya Allah mana roƙonka da da darajar Ali Ali al-Azim ka tausaya mana ka zaunar da Najeriya lahiya duk wata tana da muka ji ya ali ya azima Allah ka busar da ita ya ali ya kabir duk wata tana da muka ji Allah ka busar da ita Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya ya ali ya kabir ka tausaya ma 'yan Najeriya kuma majibincin al'amarin Najeriya Allah ka mai jagora Allah ka bashi mataimaka na kwarai Allah ka bashi mashawarta na kwarai masu amana masu gaskiya Allah ka kama masu kuma Allah ka haɗa kan wuri guda Allah da mu da su kuma Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu ya aliyul azim qul man yarzuqukum السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل كتي من يرزقكم من السماوات ويكي أزيتاكو دقى سما بقوي بالمدر يسوكو مكروان سما wa yake azita ku daga ƙasa bin nabati ya tsiro da shuka in kunyi in ba su haɗi ba ƙulillah ka ce Allah ne illam ya ƙulu in ba su haɗi ba kai ka faɗi haka nan la jawaba gairo don babu an sa ban da wannan ba mai sakurwa daga sama in ba Allah ba ba mai hitowa da shuka daga ƙasa in ba Allah ba ya Allah ya wanda ke azita mu daga sama da ƙasa ka tausaya mana Allah ka ba mu ruwan sama Allah ka ba mu ruwa masu albarka kuma Allah ka ba mu lahiya da zaman lahiya Allah ka gusar da hitina da tashin hankali Allah ka zaunar da mu lahiya ya man khalaqa samawati wal ard yace abin na na wa inna au iyakun to mu ko kuma ku ahadul fariqai ne ɗayan jama'a ga biyu wane ne la'ala huda a bisa ga shirya mu da mun ka ce a dawo ga Allah a bauta mai shi kadai mu a bisa shirya ko ku a bisa gare ta aw bi dalalin ko kowa a cikin bata bayyananne wanda ya ce a kadaita Allah a cikin bata bayyananne ko wanda ya ce a yi Allah biyu ko Allah uku an sa ita ce wanda ya ce a kadaita Allah da ibada wato shine wanda ya kowa abin nana a zama bisa hanya madaidaiciya bayyana ƙur'ani ya bayyana sun makalafa harfai ne sai ya saba tsakanin harufan nan guda biyu mota di don wanda an mai shiriwa haka yake kaman sa'ida manaran kaman wanda ya hau manara yanzu ashiya yana kallon abubuwa waya ta dallawa alaiha yana leƙawa gare ta aure kiba jawadin ko wanda ya hau doki yarkuduhu yana yana suka da shiya haisu sha wa inda ya so to haka wanda ya hau shirya yake wato sama yake yana ganin abubuwa da kyau wanda a bisa shirya Allah wadallu wanda ko abbata ce haka yake ka annahu mungamisun fi zulamin murtabakin kamar ya noce cikin duhwai wani bisa ga wani la rashe an bai ganin komi wato bai gane komi wa bil ifhami da yace mu a bisa shari'a ko a koko ko a cikin bata kun ga taladubun bai akwai tausaya musu wato bai ce ku batattu kuke ba sai yace da mu da kowa a bisa shari'a ko kowa a cikin bata to wannan tausayi na ga magana da'in ilal imani wanda ka sa su yi imani idza wafa idza abin nan wafa in su yi muwafaqa da abin da ake nuhi gare su qul la la, la tusaluna qul la tusaluna amma ajramna wa la nusalu amma ta'malun qul la tusaluna amma ajramna ka fada musu cewa ku san da sani ku ba a yi muku tambaya ga zunubin da mun kai wala nusalu amma ta'maluna mu ma ba a yi muna tambaya ga zunubin da kun kai kowa hana shi zunubi shi za a wa tambaya gare shi anna bari'una minkum dan mun mai bara'a da dukkan da kuka yi mai bara'a da ita wa bi idaw abinda wa bi abinda insafun cikin wannan akwai abin ya adalci haisu a sanadar ijirama ila musulun lokacin da ya jingina sabo gare su ya ce abin da la la aluna. tusaluna amma jiramna ba a yi muku tambaya akan zunubin mu ce zunubin mu bai ce zunubin ku ba wal amal ila na su ya ce abin nan wala nusalu amma ta amalu ne jingina aiki gare su cikin wannan kunga wato akwai adalci ciki wato ya dauka kamar su an masu laifi to Allah ka gafarta mana قل يجمع بيننا ربنا قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم ta kule jama'u bainana ka faɗa musu zai haɗa mu duk waɗanga buge-buge da aka yi akwai rana guda da Allah zai tara mu ga kowa kuma a yi ma kowa tambaya wanda duk adda da ya kawo ya na bainana rabbuna yawmal qiyama Allah ubangijin mu zai haɗa mu wuri guda ranar kiyama summa yaftahu bainana bil haqi sannan yayi shari'a tsakaninmu da gaskiya babu zalunci wa mahaƙi muhiqina aljanna masu gaskiya sai ya shigar da su aljanna Allah ya samu cikin su wal nara masu banna ya sa su ta Allah kada ka samu cikinsu. su wa huwal fatahul alima Allah shine mai hukunci wanda an masani masani bi ma ya kuma bihi da abin da yake hukunci da shi ya Allah ya fattahul alim ka buɗa mana ƙohohin alheri kuma nan damuwa kowace iri ya fata alim ka taimaka mana ka gafarta mana kuma ka ƙara mana imani da lahiya ka buɗa mana ƙohohin alheri kuma ka zaunar da Najeriya lahiya ya fattahul alim ka buɗa mana Najeriya ƙohohin lahiya da zaman lahiya ƙohohin shirya ga dukkan matasanta ya fata hul'alim ƙul aruni ƙul aruni alladina bihi shuraka kalla bal huwa allahu al'azizu alhaƙi ƙulka ce aruni ku bani labari ai abin na a ni, ku sanar da ni alladina alhaqtum bihi wa'annan da kun riskar ga Allah kun ce su ma sun cancanta abota musu fi istiqaqil ibada ga cewa sun cancanta abota musu shuraka abokan tarayya abin na shuraka mafhul salisun li aruni wal awwal ya'u al mutakallim wasani al mawsul wato fi alladhi ta'buduna huma wannan da kuke bota tare da Allah to aruni alladhina alhaqtum bi shuraka ku gwada min wa'anda kun ka riskar ga Allah kun ka ce abokan tarayya na ku gwada mini su wato ku haɗa min ina suke don in gane su in ga girman su in san sun cancanta su yi tarayya da Allah mutum in ba mahaukaci na ba ya san ba wanda ya cancanta yi tarayya da Allah yanzu ko ce maka an ka yi mutum da raƙumi ka san raƙumi ba ɗaya yake da mutum ba ka sani ba ɗaya yake da raƙumi raƙumi ba ɗaya yake da mutum ba ka san raƙumi abbabba in dai ga girma na aka ne raƙumi babba to ko dai baka ga Allah ba a ce ma dibe sama ɗin ga dibe ƙasan ga ce shi ya halice su ka san ba ɗaya yake da mutum ba mutum na iya waɗanga abubuwa bai iya yin su to don me za ka ɗauko mutum ka ce ya eh, wai daidai yake da Allah shi ma ya halitta ya hankali tuntuɓe marmakon a ce ya Allah ko a ce bismillahi a ce wai sai dai a ce ya wani ka san dai baka yi gaskiya ba baka yi gaskiya ba baka faɗi gaskiya ba ya kamata kai ma Allah adalci subhanahu wata'ala don haka yace kalla a'a wato rada lawan tsawa ce gare su an itiqadi an itiqadi sharikin lahu da sun ka kudurta abokin tarayya ga Allah bal huwa Allahul azizu a'a Allah shine mabwayi al-galibu ala amri wanda amrin yayi ga al'amari ne al biya fi abinda na alhakimu kuma abin da wanda amma hikima bi ta dabiri a cikin tsarin al'amurra ne wala ya kuna lahu sharikun biyu mulki baiwa ya zai yana da abokin tarayya a abin a cikin mulki ne ya ta hadi an shiraka cikin wannan akwai kyacewa ga abokan tarayyar nan almazawumi na wa'anda aka rayawa an kace akwai su warada wala anifa akwai tsawa mai tsanani wata anibulan akwai zargi gare su wa tabkitu akwai fada musu magana mai zayi mai sa su kuka anil kalami daga magana cikin maganar ga wal jawabu da kuma abin na na abin na na ansa wato wal jawabu abin na isbatu isbatu li'uluhiyyati wato abin da a jawabi anan wato tabbatarwa ga kadaita Allah da bauta li'uluhiyyati ta'ala wal madahi lahu da yabo gare shi bil izzati wal hikma yace abin nan Allah shi azizu ne kuma hakimu ne mai hikima wa ma ablagu kalamun ba abin da ya isa matukan magana Allah rabbul alamin ubangiji Allah ubangijin talikai saboda haka Allah muna roƙonka ya Allah ya azizu ya hakimu bi izzatika wa ka Allah ka gafarta mana saboda izzaka Allah saboda girmanka Allah kai mana kyakkyawan karshe wadda duniya ka take canzawa duka Allah ka shirya mana ƴan mu kuma Allah ka sa musu albarka Allah ka warkar da suwa Allah ka kare mana su daga sharrin kowa da kowa kuma Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka gusar da tana kowace iri ya azizu ya hakim ma arsalna ma arsalnaka illa ka للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ثم بين تعالى مسب النبي سنة الله يبين مقام النبي صلى الله عليه وسلم don mutane da yawa zamani ne ba su san mukami ne ba sai Allah ya faɗi mukami ne kowa ya jiya mukamin da an ka nado shi garai wa kabaru ladina kafaru bima ja'ahum da kuma ya faɗi matsayin waɗanda sun ka cewa abinda annabi ya zo da shi waje za a hunyewa mai kiyama kuma ya ambaci sakamakon suna na kiyama wa ƙala wa ma na ka illa ka fatan ba ma'aiko ka ba sai ga kowa da kowa halun wato abin da ka fatan halun minan nasi ai ka ƙuddima wato ya gabatar da abin nan ka fatan lil ihtimam don kulawa da shi to kai ka fatan kake lin nasi ga mutane ma aiko ka ga mutane wato ma arsalnaka linnasi illa kafatan ba ma aiko ka ga mutane ba face gaba ɗaya kowa da kowa bashiran kana mai bishara ai mubashiran lil mu'minina bil janna kana mai bishara da aljanna ga mu'minai wa nadhiran kuma kana mai gargadi ga da tsoratarwa da wuta lil kafiri daga kahire bil azab walakin aksarun nasi la ya'lamuna la ya'lamuna man sabaka sai dai mai yawan mutane ba san mukamin ka ba al'ali madaukaki walau a rabar munki nuna zalika inda masu musun matsayinka sun san matsayinka ga Allah la asra'u ilal imani da sun yi gaggawa zuwa ga imani wa da'ati da da'a ta amaru mi ga abinda da kake umarni da shi sai dai ba san matsayinka ba to matsayinka duk duniya an ka aiko ta gare shi wato aka aiko ka gare ta duk duniya ta kai an ka aiko ka gare ta kowa da kowa gabar da yamma kudu da arewa daga wannan zamani naka zuwa ƙarshen duniya duk an aika ka gare su kun ba ƙaramin mukami ba don ba a ba kowa iri ne ba cikin waɗanda Allah ya ba mukami a duniya ba wanda ya ba iri ne saboda haka kun ga yana da mukami babba waɗanda ba sani ba dai ka faɗa da shi to Allah ya gafarta mana to daga nan sai suka dawo suna cewa shin wannan alƙawari mata hadal wa'd ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ويقولون متى هذا الوعد سنة شن كي ونا النبي كان تيوا إن من سابا الله ذي ونا عذابا شن يوشن هذه كاو عذابا wai su sun mamatsu ba a kawo azaba ba an dade ba a kawo sun mamatsu ba a kawo azaba ba wanda bai san abu ba bai tsoro na yi duk abin da mutum bai sani ba bai tsoro ne saboda ba su san Allah ba kuma ba su san azaba ta ba amma wanda suka sa azaba ta ai su tsoronta suke yi wai kuluna mata hadal wa'd bil azabi suna cewa wannan alkawari da azaba yaushe zai zo in kuntum na fiye in kuna cikin masu gaskiya ciki ne ya ku manzanni Allah ya ce kullakum adu mi'adu min ka faɗa musu kuna da alkawarin wani ne la tasakiruna nau sa'atan wato ba ku jinkirta gare ko da sa'a guda wato idan lokaci ne ya zo ba za a jinkirta ba wala ta saka da muna alaihi ba ku gabata gare ko da sa'a guda wa huwa yawmal qiyama shine ranar qiyama alƙawarin azaban nan ranar lahira zai zo saboda ka in ya zo kuma zai auku to Allah ka kyautace karshen mu Allah ka kyautace karshen mu wa qala alladhina kafaru وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا alladina kafaru min ahli makka wato mutanen da suka kafirta a cikin garin makka sai suka ce lan nu'minu bi hadha alqur'ani har abada ba mu imani da wannan qur'ani wanga qur'ani har abada ba mu yadda da shi wala bil ladhi bayna yadayhi kun ba mu yadda da littafin nan da a gabani ne ai ta kaddamu ka taurata wa injili har abada ba mu yadda da taura da injila hadda laina ala ba'asi wanda sun ka nuna ana tashin kiyama da su da qur'ani ra'ayin su guda ba mu yadda da su ba liyan kare lau su ba su yadda ana tashin kiyama ba walau tara ya mamud inda ka gani ya manzon rahama idza zalimuna lokacin da azalamai kahirai mawqufuna inda rabbin suna tsaye an tsaishe su gaban Allah ubangiji suna sa isa da junansu manya da kanana suna yi ma junansu Allah ya isa yarji ubadun ila ila nil qawla sashen su yana mai da magana ga sashi ai kaiwa ne kai kace aka zace ba ni na ba kaina ya ƙula lalzina wa'inda aka raunana wato al'ataba a mabiya suna cewa lallazina stakabaru ga masu girman ka ya arru a sabu shugabanninsu laula an tunwa ne ba don ku ba laula an tun ba don ku da kun ka danne mu an li imani daga imani ba lakun na momini na bin nabi wallahi da mun kasance masu imani da annabi kuna kun ka hana mana imani kun ka tare mu kun ka kibari mai imani to in ba don ku ba da mun yi imani to bayan masu raunin mabiya sun yi magana su ko shugabannin ga sunan za su yi magana kalan ladina قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم المجرمين وقال الذين shugabannin masu girman kai sai sun kace a ku kowa na ku tsaya kuka ce kun ga su su ko manya san suka yi ranar kiyama su yi bara a wurin Allah su ce ba su bane sai wa ladina suka baro masu girman kai shugabannin sai suka ce su da ga masu raunin wato mabiya nusa sadanna ku an huda yanzu muna don ne ku daga shari'a ba da ja a kun bayan ta zo muku in kari wato tambaya ce ta musu aila ba mu bane bal kuntum mujrimina fi anfusikum a ku can ko can masu laihina ku ko can masu laihina domin abin na na inda gaskiya kaka yi wanda ya zo ya ce ma taho mu yi sai ka ce ba ni dalili tunda su masu wa'azin gaskiya yanzu kuna gani masu wa'azin gaskiya ƙura'ani suka ja su ce Allah ya ce ai kaza sai ayi su ja suna ingantacciya Allah ya ce annabi ya ce aika kaza to wanda ya tuwa kire ka yi ma bayani bai ja ma ko guda cikin su ba mi za ka bi shi inda gaskiya haka yi in dai da gaskiya haka yi to dan za ka bi shi wani dalili ya baka amma da kaga kana so wanda ya zo ma bayani kaga abin gada ya faɗi kana so ne kenan kawai sai ka bi shi da gangan don haka suka ce a'a ba mu mun kaba sheku ba balkontum wato kun kasance masu laihi dai kuke wato masu laihi dai kuke ga kawunan ku ko can ku masu laihi na don haka mun ka kire ku ga rashin gaskiya kuma kun ka ansa shi yasa kuka ganin duk wanda bai da gaskiya sai ku ga ko da horar ga boka yi kai a ce wai an ce ka kawo naira miliyan guda a yi ma miliyan ɗari ku dibi wannan sai da ya zama zalibi a kawo mai kawo mutane wuhe ba da miliyan guda a bashi miliyan ɗari kuma kawo mutane na za a kwaso a bashi wai a bashi miliyan ɗari kun shi yasa ko ka ɗauki boka ka kai shi wajen alƙali in ba ya hatara ba ku duka sai ya daure ku kai sai da ka zama a zalibi in ba zalunci ya za ka cika ba da miliyan guda a baka ɗari ko miliyan guda ka ba su an ka baka miliyan guda da dubu ɗari biyu ina an ka zama ɗari biyu zalunci na to amma sai ka ga mutum ya hare ni ya kaza don ka yi shi ƙari ko ka kai shi ƙara amma shi an in yana iyawa yana gamawa da kai don sai da ka za a zalimi ka to wajen wani aima zalunci duk irin waɗanga ɗabi'u wato suna na a cikin jama'a Allah shi muna maganin su wa qala alladhina tud'ifu wa qala alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru bal makru al-layli wan nahari idh ta'murunana idh ta'murunana يكفر بالله ونجعل له أندادا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وقال الذين استضعفوا وإن عند أكرونا واتوا مبيا sai suka ce habawa ne kuna cewa ba ku bashe mu ku kun ka bashe mu suna magana lallabi na saka baru ga shugabannin nasu su ne masu girman kai ne tuna bal makarar laila makicin da kuka zuwa da daddare ku ne muna wannan hari da rana yi makarun fiye ma kuna makici cikin dare da rana makarun fiye ma min kumbina kuna ta zuwa da makici daga wurin kubina zuwa gare mu kuna ta ba mu umarni da shawarwari yadda za mu bijire mu dokokin Allah yasa muruna na sadda kuke umarnin ma an kafar billahi mu cewa Allah wa naj'ala lahu andadan musanya mai abokan tarayya to wani kuma yanzu aka ta wani ku cewa ba kuna ba kun ga nadama ta suka yi gaban Allah kuma ranar ranar kiyama nadama ba ta da unwani nan duniya kaka yin nadama kuma ta idan kai sabo nan duniya in ranka ya ɓaci kai bakin ciki wani hadisi mai rauni ya ce 'An nadamu taubatun wato nadama tuba ta in ji wani hadisi mai rauni 'An nadamu taubatun nadama tuba ce kaga nan duniya kenan amma ranar lahira ko kayan nadama ba ta da umarni. saboda haka daga nan duniya ya kamata kowanne daga cikinmu ya tsaya ya tuna da abubuwa daban-daban ya yi nadama ya tuba ma Allah subhanahu Wa'asarru wa asarru alfariqanin nadama jama'a ga mabiya da waɗanda aka bi sun ɓoye nadama a latarkin imani bi da sun kabar imani da annabi nan duniya to ranar lahira sun yi bakin ciki don sun ga azaba da za a yi musu da ba su yi imani ba lamma ra'awar azaba lokacin da sun kaga azaba ai a kafaha kullum an rafiqihi kowannensu ya ɓoye nadama ce daga aboki ne kai ya gane su shugabanni sun ƙi barin mabiya su gane nadama su su mabiya sun ƙi bari shugabanni su gane nadama su makafatar ta ayi da kowane yana tsoron kada a aibanta shi game da nadama ta waje an ga lalabi a na ladi na kawaru sai muka kawo maruruwa muka sanya ga wayan waɗanda suka kafirta domin a kai su masaukinsu don babu wanda ka yadda a kai shi wuta girma da arziki girma da arziki kam babu wanda ka yadda a kai shi wuta sai dai in ya ga azabar da ta hi wutan nan ƙarhi to yana yadda a kai shi cikin wuta amma in ba aka nan ba sai dai a samari a ja da ƙarfin caya. fi wadda zahiri makana a abin na almudmir laifa da umomi wato waje an nala a galala mun ka sanya kukumma fiye a naƙin ladina kamar ga wayan waɗanda suka kafirta wato ga wayan su hiranga kwai sa kuna sai a jamarin ilannari ilan nari a kora su zuwa ga wuta bayan an gama kai su Allah ya ce hali jizaun ba a saka musu da komi illa jaza a makanu amalu na fi duniya sai sakamakon abin da sun ka kasance suna aikatawa duniya duk abin da sun ka ga an saka musu da shi to sakamako na na abin da sun ka aikata duniya saboda haka yan uwa musulmi a rika yin nadama duk abin da aka yi a rika yi ana dibawa a rika sa tunani a rika sa tunani ga abin da aka yi abin da an ka gane ba daidai yake ba a bari abin da ba a sani ba a tambayi malamai na addini su yi bayani a yi ƙoƙari a rika gyarawa ranar lahira in an ka ta yi to za a saka ma kowa da abin da ya aikata aliyawa na kullu bi maka kasaba la zulma yau ranar kiyama Allah zai ba da sanawa ya ce yau ana saka mu kowace rai da abin da ta aikata la zulmal yau yau babu zalunci saboda haka kakkacewa ne ya aikan ka ki zuwa da wane aike ka inda ka san sabo na ki zuwa ce ba ka zuwa ranar kiyama kai za a saka ma da abin da ka aikata kowa da kowa za a saka mai da abin da ya aikata ya Allah muna roƙonka Allah ka kyautace mu Allah ka kyautace ƙarshenmu Allah ka kyautace ƙarshen mu kuma Allah saboda girmanka Allah ka shirya mana ƴan mu Allah ka sa musu albarka Allah ka aza mana su ga hanyar kama daidaiciya Allah ka kare mana su Najeriya ko Allah ka zaunar da ita lahiya hitintunan da ke faruwa cikin Najeriya Allah ka gusar da suwa Allah ka gusar da suwa Allah ka kwantar da hankalin Najeriya da 'yan Najeriya matasan Najeriya ko Allah ka shirya su Allah ka ba su ayyuka da sana'a na halaliya ka raba su da ɗabi'u da ayyukan da ba su da kyawu Allah ka zaunar da wannan jiha mai albarka lahiya ka ƙara mu wannan jiha lahiya da zaman lahiya majibinci al'amarinta Allah ka yi mai muwafaka ga abin da ka kaso kuma kana yarda da shi ka ba shi mashawarta da mataimaka na kwarai wayanda ka kama mai ga gaskiya masu amana da mu da su duka Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka kyautace ƙarshen mu nan za mu kwana insha Allah sa jini dai na san yana halitta amma sai so a shi tambaya ce wadda ya kamata a tambaye manyan malamai game da ita amma dai kan sa jini wannan na sani ya halitta a sa jini da a ceto wani amma dai a sai so to a tambaye manyan malamai wagga tambaya ta wuce almajiri mutum e tuba ta ita tuba ta yi da zaran mutum ya yi laihi ya gane kure na ya yi bakin ciki ya yi niyyar bai komai to Allah ya anshi tuba ta yi sai shi yawaita istighfari to abin da ya zalunta na mutane in an ta lahira in Allah ya ga dama ya yi mai shari'a in ya ga dama ya biya mai don akwai mutanen da za a kawo gaban Allah annabi ya ce sai Allah ya sanar da su kun san laihi kaza laihi kaza laihi kaza bayan sun sani har sun ga halaka za su yi sai Allah ya ɗaukan musu sai ya biya shi kan wanda an ka zalunta sai an biya shi amma in Allah ya ga dama yana iya biya ma kai cikin nashi abinda an nashi kai ko sai ya ce ya yahe ma to wanda yake ya tuba bai da abinda zai biyan mutane zaluncin da ya ana fatar in tuba ta yi kyau Allah shi mai wa da ya kawa wasu to shi ma ana fatar Allah shi mai haka nan saboda ka yi ta kokari mutum ko bai da abin biya ya ta kokari a tuba a yi ta kokari a tuba ko mutum bai da abin biya ya dai tuba Allah shi ya san wanda zai wanda ya tuba ya yi wanda bai tuba ba Allah ka gafarta mana mu duka Allah ka taimake mu mu tuba ga dukkan abin da muka yi wanda ba daidai ba Allah ga ko ya halitta yar rasu ya bar da yara kuma ta yarda sun wa yara yawa kan su lalace shi to gado na kayan da an ka mutu an ka bari gado na idan abin da an hada su hadawa aka yi tun da ke ce na ke gaba su iya kyauta da kaya su tun da na amma wanda awwali yanzu shi aka hadawa a ce ga kayan da yaran sun ka gada sai ya kai kasuwa sai a sai suwa a kawo mai yaran ga kuɗi sai a aje musu to idan an kai suwa an ka ga kayan yara wayanda kun ba sawa za su bi in kina da kuɗin da za ki sayewa sai ki saye su sai ki sadaka a yi musu kuɗi sai ki biya sai ki sadaka kuɗin sai a samu cikin duke su ke ji da ake yi amma ba a ɗauka kayan yara waɗanda dai shari'a ta halitta su mallaka to ba a ɗauka su a halaka su ya ci gaba Allah gafarta malam mace ce mijinta ya rasu ya bar mata yara kuma yanzu ga shi ana cikin azumi ce ni yaran da ana fitar ana fitar musu da zakatun fitr cikin abincinsu ko ko ba a fisuwa da zata in babu wani wanda zai hisuwa musu ana hisuwa musu cikin dukiyarsu wadda sun ka mallaka abinda duk sun ka mallaka ciki sai a ɗiba a hisuwa musu amma in akwai wani wanda ka iya hisuwa musu cikin tashi to haka nan ya yi amma in babu wani mai taɗawo'i wanda ka iya taimakawa to sai a hisuwa musu cikin dukiyarsu amma dai ai ba a rasa abin hisuwa musu nan birnin kabici wato birni na biyu a cikin manyan birane na duniya na biyu a makka madina a baitul makadisi sakwato birnin gabi birni na biyat birni na biya a duniya domin baitul makadisi abin nan makka da madina da baitul makadisi su dai a gabanmu su dai na a gabanmu to birni wanda ya zama haka birni na biyar a duk duniya to ban da ne a ci an san akwai marayu gidan na amma a ce ya sallah an rasa wanda zai kawo kai zai yi da kono ya kawo musu bayyawa gaskiya birnin tarayya irin wannan bayyawa saboda haka insha Allah ranar nan za a kawo musu wanda an ga kawo din kun ga milkin suna da an kawo sai a kai musu kuko kuna ji duk gidan da marayi suke yan an ka yadda kono ana son a kai musu saboda dama annabi ce ya ku wadatar da su daga roƙoran nan ku wadatar da su saboda haka da kun hisuwa kowannen ku rika bincika gida nawa adda marayi makwauta ne da ya hisuwa sai shi aika sai a kai musu to da an kai musu ko su ko waliyansu sai su ɗiba su ma a hisuwa musu ciki haka ake yi da talaka da mai kuɗi kowa na hidda kono kuma akwai hisuwa cewa an kai ya kai mabukata to babu mabukata kamar marayi su sun kai kowa bukata to a ɗiba a kai musu Allah ya taimake mu Allah shi mana jagora Allah ya ƙara mu wannan birni namu albarka wanda ya iya shigo layin biranen makka Allah shi ƙara mai albarka da ɗaukaka Allah kana da laihi in ka tsaya amma da ka gane boka na hito ka buru ya shashi ne to nan ba ka da laihi amma in ka yi zaune ana ta kidan ya abubuwan bokanci gaba gare ka to ka yi laihi laihin da don an ka ambata na cewa man a ta kahina a arrafan fasaddaka hu bima yaqulu ya kafara to duk ka shigo ciki amma da zuwan ka ka gane boka na sai ka yi dodai wani kai ko baka ce mai boka ka tawo ni na hita sai ka ta yakka can kai kokari ka dawo wakka to idan ka haka nan baka da dahi don baka yadda ba Allah ya san baka sani ba da ka gani ko baka yadda ba shi a shi da baka yadda ba to zai kama ka da ka ci gaba kai in mana wani tambaya ko ga ka raba mu da <laughs> Allah ya taimake mu ya yi salati da sallama ga annabi